caveira, o gancho, sauran dukkan mutane gaba ɗaya magana shi gaba ɗaya ya zai ce musu zai ce kulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa nasbani wa utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu muslimun to in an yi haka ga an yi magana da annabi shi kadai ba kowa a wurin wa kul amantu ma zalla min kitabi ga an kira shi da ɗan uwansa annabawa ko na bi wa kullu alaina yanzu kuma an kira su gaba da kowa ma da kowa a ce kuru ku ce mun yi imani da Allah kuru amanna billahi ma wanda ilaina ma wanda ila ibrahim abin da aka saukar mana a qur'ani da abin da aka saukar ibrahim da isma'il da ishaq da yaqub da nasbani da abin da aka ba da musa da isa da annaba duk gaba da mun yi imani mun sallama wa gama wannan sai Allah ya ba da shaidar waɗannan abubuwa amanar rasu annabi da kansa ya yi imani ko magana kenan Io è tutto il resto per finire. tilas amma zuciyarsa za a rike da musuluncinsa kamar yadda sahabi ya ji aka yi ta dukansa aka ce ya mummunan magana game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa ya faɗa ya so yana kuka na ji a ce wallahi kafiran nan ne suka masa suka ji duka na wajen na wajen mummunan magana game da kai sai na faɗa suka bani suka bani ya ce ya yi kai yanzu zuciyar kai yanzu sai na so ka kai da kuma ya rasu da shi gobe ba su mara ba da ko wani. abin da suka yi cikin kuskure ba su da laifinsa Abun da suka yi a cikin mantuwa ba su da laifinsa Abun da wani wanda ya fi karfin su ya danne suka yi a tilas ba su da laifinsa ta cikin waɗannan duka ana ake samun shubuhohi duka abin da dai ya faru cikin kuskure ba za a kawo mutum da laifinsa ba ba misali musulmi ya je wani gari yana neman aure sai aka ba shi auren ya yi auren aka ce ga wata baƙwa ma 'yar uwarka watakila ma kasar ku ɗaya ne sai yi aure ta daga baya suna zance suna zance sai ya ji sai ya gane ashe yassa ce wanda ya haifa gashi ko ya aure ta har sun haifi ƴaƴa to in labarin ya bayyana ya gane yassa ne bai yi laifi ba za ce ya aure yassa ba saboda cikin kuskure aka yi ba su sani ba irin waɗannan duka kamar misalin baƙi su zo baƙo ya zo da matarsa sun kwana a ɗakin baƙi a gida sai aka wani sai ɗaya baƙon mai matar sai ya yi tafiya ya ce zan je gari kaza in dawo sai na dawo da ya tafi sai ya kwana sai wani baƙo ya zo da matarsa shi ma sai aka ce matar nan tun da mijinta bai dawo ta koma cikin gida ga wani mai mace ya zo shi ma da ya sauka sai ya gaya zan je gari kaza sai na dawo shi na baƙo na farko sai ya dawo cikin ɗakin bakunta sai ya tadda mace matarsa da ya bari yake tsammanin ita ce amma ba ita bace matar wani bako na biyu ne sai ya kwanta da ita to kaga bai da wani laifi sunansa shubuha to irin waɗannan abubuwa duka in an yi abu cikin kuskure ko an yi cikin mantuwa ko an yi cikin tilas Allah ba zai kawo mutane ba Allah mana gafara la sina Allah kada ka kama mu inna sina in muka mance muka yi wani abu cikin mantuwa au akhtana ko ku muka yi abu cikin kuskure Allah kada ka kama mu da shi rabbana wala tahmil alaina isran Allah muna roƙonka Allah shine ya yi wa waɗannan bayin Allah ilhamar wannan addu'o'i da suke yi saboda girman annabi Allah ya musu ilhamin wannan addu'o'in don Allah ya musu gafara ko ya mana gafara muke nema kullum an koya mana yadda zamu nemi gafara din rabbana wala tahmilna isran Allah karka dora mana abu mai nauyi kama hamalta wa allazina min qablina kamar yadda ka ɗora mutan da abu mai nauyi addinin yahudu yana da tsanani addinin nasara ya fi sauƙi akan addinin yahudu akwai taklifi mai tsanani fi ma naqdihim misaqahum la fi ma naqdihim misaqahum wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtan azima wa qawlihim inna qatalna al-masih isa ibn maryam rasulullah duk lokacin da suka yi laifi sai a haramta musu abu kaza in suka zaka yi laifi a haramta musu kaza har ma aka kuma kace <coughs> aka hana musu cin wasu abubuwa masu daɗi saboda laifinsu ah, Allah kar ka ɗora mana abu mai nauyi irin wanda ka ɗora mutan da wanda wurin da ya kamata a wanke na najasa sai a yanke kar ka ɗora mana irin wannan kama hamalta wala zin rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah muna roƙonka kar ka ɗora mana abin da ba mu da ikon yi abin da ba mu da ikon yin sa Allah kar ka ɗora mana shi Allah yana ce نعم ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا منا رؤونك الله كي من غافر كي من أفوى واعف عنا واغفر لنا الله كي من غافر warhamna Allah ka ji tausayin mu kai mana rahama anta maulana ba mu كي kowa fa sai kai ya Allah fansurna ka taimake mu alal kefi na kan waɗannan mutane kafirai kwanan ba ina jin wani wani jahili amma mai tafsiri a cikin rediyo wai ya ce wani ciyaman na lokal government ya faɗa wani mutum wa ne washe gari sai aka tuɓe shi ai ba a faɗa kowa maula sai allah ka ji jahili ko ba a faɗa kowa maulana sai Allah ya ji jahili sai ya ja musu wannan aya an ta maulena fansuna alƙamil wa kenan aka ce Allah to ba a faɗa kowa maula sai Allah jahili ne bai karatu amma yana wa'azi a talabijin da rediyo annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda zai ce ni mai gidansa ne shugabansa shine ma'anan maula mai gidanka shugabanka duk wanda zai ce ni mai gidansa ne ni shugabansa ne to aliyuwa mai gidansa ne shugabansa ne kenan annabi in ya ce man kuntu maula duk wanda na zama allansa fa aliyu maula aliyu ma allansa ne annabi zai faɗi wannan jahili ne yaron a ke an ta maulana Allah kai ne shugabanmu majibincin lamarinmu fansurna ka taimake mu alal qawbil kefi na kan waɗannan mutane kafirai suratu ali imran madaniyatun wa haymata ayatin wannan surar da zamu shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina aka saukar da ita tana da ayoyi 200 tana da ayoyi 200 tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim la ilaha إله إلا هو ato wannan harufa guda uku alif da lam da mim su allahu alam bi muradi bi zalika allah shi shi kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan irin harufa da ake sawa a farkon suru wasu surori ko da yake akwai masu shiga ciki su yi magana kamar su abdullahi abbasin da sauran waɗanda suke magana a su har ma malamai kamar su ah, nawawi alif wannan alifi Allah wa muradi bi zalika yana isharan zatin Allah ne Allah shi kadai saboda haka alifi baya taba komi komi baya taba shi idan wani abu ya taba shi daga kamun ya zama daga karshe to alifi na ma sai an canja masa suna sai a ce alu baki amma ba sai alifi ai shiru to alifin nan ishara ne ga zatin Allah lam kuma ishara ne ga jibirilu lanjayen ƙarshen sunan jibirilu shine ya zo farko a nan don babu iko ba dama jibirilu ya shiga tsakanin Allah da Muhammadu sai dai ranar aiki sai dai lokacin aiki a lokacin aiki za ka ji Allah ya ce wa inna la tanzilu rabbil alamin ruhu bihi ruhul amin ala ta kuna minal munziri amma in ba lokacin aiki ba sai ka ji Allah ya ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim jibrilu shi yake kawo maka wannan qur'ani a sa maka a zuciyarka ka gaya wa duniya wurin lokacin aiki kenan lokacin da ba lokacin aiki ba sai ka ji Allah ya ce maza kai din nan wallahi kai kake karban wannan alqur'ani gaba da gaba a wurin Allah to alif lam mim muhammadu alifi ishara zuwa ga Allah lam ishara zuwa ga ƙarshen sunan jibrilu mim farkon sunan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, in e, an faɗi jibrilu to Allah ku dai mana ihu mi haka karatu ku zaji ko ihun ku zaji ha alif allahu lam jibrilu tun da aka faɗi jibrilu to an shigar da dukkan mala'iku mim muhammadu an faɗi muhammadu an shigar da dukkan annabawa to a surar farko da ta ce alif lam mim sai ta ce zalikal kitabu kitabu da raiba fi to kitabun nan ya shigar da dukkan littattafai kenan abinda ake imani da shi ana imani da Allah da manzanni da mala'iku da ranar lahira da ƙaddara da littattafan Allah da manzanninsa to alif lamim Allahu shi Allah la ilaha illahu ba wanda ake bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai saboda haka ne wannan sura gaba ɗayanta sura ce ta tauhidi ta tauhidi ta imani saboda haka akwai assalatu assalatu sau cikin bakara akwai assalatu assalatu sau cikin suratul nisa'i amma wannan sura ko sau ɗaya babu assalatu saboda sura ce ta aƙida gaba ɗaya za ta yi magana ne akan Allah da annabawa da littattafai da ranar lahira da ƙaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba irin ta uhudu abinda za ta yi magana a kansa kenan aƙida to abinda za ta yi magana a kansa kenan idan an je suratul nisa'i to an riga an gama shirin addini duk gabaki ɗaya wajen faɗin Allah da annabi da annabawa da littattafai da ranar lahira da ƙaddara abin da ake nema yanzu a faɗi ɗan adam wanda za a ɗora masa wannan hukunci suratun nisa ta zo ta yi bayanin wane ne ɗan adam ɗin menene farkonsa yaya yake me ya halatta gare shi me ya haramta gare shi ya ake naɗa shi sarauta duk suratun nisa ta yi bayani har ta kai wajen gadonsa in ya mutu idan an gama sai a shikenan ya riga ya zama dan adam mai mulki inna Allah ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurbi mai yin shari'a ah, inna Allah ya murku an al amanati ila aliha sai suratul ma'ida sai ta zo ta koya masa yadda zai yi shari'a tun da an riga an nada mulki an nada hakimai an nada shari'a din ta karantar da shari'a ita ma'ida sannan sai suratul ah, lan'ami ta zo ta karantar da tauhidin zahiri da tauhidin baɗini da tauhidin ami da tauhidin kasi da ma'arifa da yadda annabi ibrahim yake magana haza rabbi haza rabbi amma sai a ce wa ma kana min mushrikin yanzu za mu shiga alif lam mim allahu la ilaha Illahu allah ba abun bauta sai shi alhayyu mai rayuwa wadda ke ba ta da farko ba ta da ƙarshe ba abin da yake kama da rayuwarsa saboda haka ne yana kiran kansa wai wa hazzirukumullahu nafsahu Allah yana ba ku tsoron tsoro da shi zatinsa annabi isa yana ce ta'alau ma fi nafsi wala alau ma fi nafsik ka san abin da yake cikin raina ni ban san abin da ke gare ka ba kaga nafsu ta shigo an ce Allah ma yana da nafsu to amma yan ce kullu nafsin za'iqatul mauti wannan nafsun ta fi karfin ta shiga cikin wannan don ita ce mai hayyul qayyumu rayuwa ta har abada ba farko ba ƙarshe wanda ya wadatu da zatin sa shine alqayyumu نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Allah mai wannan sifofi shi ne fa ya saukar maka da wannan alkur'ani don mutane san shi wannan alkur'ani daga ina yake daga hayyul qayyum Allah kenan shi ya saukar maka da wannan littafi ya saukar da shi da gaskiya gaskiya shi alƙur'ani gaskiya alhaƙu min rabbika Allah sunansa gaskiya wa ya'lamuna anna Allahu al-haqqul mubin annabi gaskiya wa amanu bima nuzila ala muhammadi wa huwa Alhaqu. addinin musulunci gaskiya wallazi arsala rasulahu bil hudi wa dinil haqqi to duk wata gaskiya da ta saba wannan gaskiya ta Allah gaskiya ta annabi gaskiya ta qur'ani gaskiya ta musulunci to duk wanda ya faɗi wata magana ya ce gaskiya ce ba daga cikin wannan ba to ƙarya yake ko duk duniya ta goyi bayansa ƙarya yake yi gaskiyar musulunci ita ce gaskiya gaskiyar ƙur'ani ita ce gaskiya gaskiyar annabi ita ce gaskiya domin ita ce gaskiyar Allah musaddiqan lima ne alqur'ani gaskiya ne wanda yake gaskata dukkan littattafan da suka riga shi ah, musaddiqan lima bayne wa azra tawrata taurin injil Shi ne ya saukar da attaura da linjila min qablu kamun a saukar da ƙur'ani Allah ya saukar da taura wa annabi Musa wanda ba littafin da ya taba sauka irinsa banda alƙur'ani kuma ba littafin da ya fi shi har yanzu shi a taura. domin shine littafin dukkan annabawan bani Isra'ila shi za aka tara masa abubuwa da yawa ana kiransa da waɗansu sunaye wanda ake kiran alkur'ani da su ana ce atin musal furqana a wani wuri musal furqana wa anzala tawrat wal injil shi ya saukar da injila wa annabi isa min qablu saukar da qur'anin nan an saukar da shi ne hudan linnasi wa anzala tawrat wal injil min qablu hudan linnasi wa anzala al furqan ya saukar da shi bayani shari'a rabe ƙarya da gaskiya a cikin waɗannan littattafai musamman shi alƙur'ani min ƙabar hudar linnasi alƙur'ani yana kiran kansa wani wuri hudan linnasi kamar anan alƙur'ani shari'a ne ga dukkan mutane to in ka tambaya to me yasa muke ganin waɗansu mutane ba su shiryu ba sai ce maka a ah, in makaho yana yawo da rana amma shi duhu yake gani laifin ranar ne ko laifin idonsa laifin idonsa wanda bai shiryu da ƙur'ani ba dai ƙur'ani shirya ne ko da bai shiryu da shi ba ƙur'ani dai shirya ne min qawli hudan lin nas wa anzal furqan innal ladzina kafaru bi ayati llahi sani waɗannan kafirai zai kafirce wa ayoyin Allah attaura injila al da sauran littattafan Allah lahum azabun shadidun Allah ya ajiye musu wata irin azaba mai tsanani wallashi Allah azizun mabuwayi ne kamin mai ramuwa ne in aka kafirce masa in ya kama kafiri ya rama abin da kafiri ya yi masa abin yana da tsanani yana da zafi azizun zuntika kamin. inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ranar da na jarana suka zo wajen manzon Allah aka saukar da waɗannan irin ayoyi ana gaya musu su na jarana. shin isa da kuke cewa Allah ne akwai lokacin da ba haife shi ba ko babu akwai to lokacin da ba haife shi ba wane ne Allah shin lokacin da ba haife shi ba san ya san abubuwa ai bai sani ba har ya zama yaro ma ai bai sani ba ko da yake ran da aka haife shi ma yayi magana ce inni abdullah atayni alkitaba likita ba zai sa a ce ya san komai da komai ba amma kun san da inna allah la yakhfa alai shay'un Allah kan ba abin da yake buya masa wanda bai sani ba da Isa Allah ne da ba abin da Isa bai sani ba tun farkon halitta har lokacin da uwarsa ta haife shi har gaba tashin duniya amma tun da ba Allah bane yana matsayin bawan Allah annabin Allah mursali ɗaya daga cikin manyan annabawa guda hudu inna Allah la yakhfa shay'un fil ardi wala fis sama ko abu yana sama ya buya ko yana ƙasa ya buya ba zai buya wa Allah ba Yeah. wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim da ku nasaran najarana da ku mutanen duniya gaba ɗaya da isa ɗin duk allah ne yake shirya ku a cikin cikin iyayenku ya sauwara ku kuna jirajirai wato kuna ruwan maniyi kwana arba'in ya mai da ku gudan jini kwana arba'in ya mai da ku nama kwana arba'in ya mai da ku ƙashi kwana arba'in ya latta nama a kan ƙashin kwana arba'in ya shirya ku yadda ya ga dama a cikin uwarku ko dogo za a yi ko gajere za a yi ko fari ko baƙi duk dai sai ya gama shiryawa tun kuna cikin uwarku haka allah yake yi to wai mutanen da suke cewa idan malamai sun ce allah yana ko ina kamar yadda allah ya ce wa huma kun aina ma kuntum allah yana tare da ku duk inda ku duk inda kuke allah yana tare da ku sai ce to har cikin shadda har cikin jini in allah yana ruwansa da jini yana ruwansa da shadda da allah wa yake shiga cikin wa yake shiga cikin mace ya kera jinjiri can wurin ba kashin ba fitsarin ba jinin sun taba shi ko ko wani ya aika ya je shi ya jini saboda kar jini ya taba shi kar fitsari ya taba shi kar kashi ya taba shi allah subhanallah ya kamata a san allah سوزو هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله ننشيني مي سورا تاكو في الأرحام كيف يشاء يد يقدام في أي سورة ما شاء ركبك لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب نعم la ilaha illa huwa azizul hakim babu wani abun bautawa da gaskiya da cancanta illa huwa sai Allah din nan wanda aka sifanta shi da hayyul qayyum da wanda ba abin da yake buya masa wanda yake suranta jinjirin dan adam cikin uwarsa shine al azizu mabuwayi al hakimu goni هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب هو الذي أنزل عليك الكتاب شي الله إنه وندأك مثلا إن كراري Kuwa shine anzala alaykal kitaba ya saukar maka da wannan littafi alqur'ani min ayatun muhkamatun a cikin wannan alqur'ani akwai ayoyi waɗanda ake aiki da su wanda ba a musu nuskha ba a musu tawili nuskha ba shafan su tawili ba zai shafe su ba saboda ga hukuncin su a fili muhkamatun kenan min minu ayatun mukamatun hunna ummul kitabi waɗannan ayoyi wanda suke hukuncinsu a bayyane yake baya bukatan tawili wato sune suka fi yawa sune ma karfi suka fi yawa a cikin littafin wato hunna ummul kitabi kamar sune ma ƙarfin littafin to a nahu wato labari yana mu mudabaka da mubtada' amma nan an ce hunna ba ce ummahatul kitabi ba sai a kawo mufradi ya saba da mubtada amma ana nufin wannan mufradi jam'i ne wato ayoyin duk baki da an mai da su abu guda daya shine karfin littafin don in abu ya zama mutashabihi to ba kallafawa kowa da kowa ya san shi ba amma sauran wanda yake mukami an kallafawa kowa ya yi aiki da shi amma mutashabihi sai dai mu yi imani da shi minu ayatun mukamatun hunna ummul, kitabi wa ukharu akwai waɗansu ayoyin ko mutashabihatun masu rikitarwa wato ba a gane su da wuri ko kuma ma ba a gane su kamar su alif lamim din su kaf su nun su alif lamre da sauran irin irinsu kunna ukharu mutashabihatun dinnan fa amma da fi gulum zaygun fa yattabuna ma tashaba min al fitna wa ibtigha tawili wa ma ya'lamu tawila illa Allah wato ba wai waɗannan kaɗai ne mutashabihat ba ko mutashabihat iri iri domin lokacin da suke magana su nasaran najrana da annabi sallallahu alaihi wasallama sun ce ai mu da muka ce isa ɗan allah ne kuma littafinku ai ya faɗa ba littafinku yana cewa wa ruhun minhu ba wa ruhun minhu wato isa kalmar allah ne rai ne daga allah rai ne daga allah to sai aka ce musu wa ruhun minhu anan ai kowa ma ransa daga allah yake kowa ma ransa daga Allah yake in kuma min hudin ne ma ai ubangiji ya ce wa sakhar lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an minhu dukkan mu kenan dukkan mu ma ai ayan Allah ne kenan in dai duk abun da yazo daga Allah dan Allah ne ta dukkan mu daga Allah muka zo kowan mu wane ne wanda babansa ya ya ya, kera shi a cikin uwarsa babu Allah ne ya kera kowa a cikin uwarsa duk daga Allah muke kamar yadda Isa yake daga Allah allah da ya kera jinjiri a cikin uwar kowane mutum shine ya kera isa a cikin mahaifiyar a cikin mahaifiyarsa saboda haka ubangiji ya yi adam ba uwa ba uba ya yi hawa'u babu uwa ya yi mu muna da uwa muna da uba ya yi annabi isa yana da uwa ba shi da uba wato isa yana da uwa shi namiji ne ya fito daga mace ba shi da uba hawa'u ta mata ce ta fito daga namiji ba ta da uwa sabu saboda haka laftu guda kenan wannan akwai uwa babu uba wannan akwai uba babu uwa laftu ɗaya kenan mu ko muna da uwa muna da uba ga wanda bai da uwa bai da uba adam laftu guda kenan sai Allah ya zama shi kadai bai kama da komi bai kama da kowa ah, min ayatun mukamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat faman fi qulubin zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a tawili wama eh, saboda sai su bi hanya mai rikitarwa don su rikitar da jama'a ta eh, ya lamu lahu illallah ba wanda ya san fassaran wannan irin ayoyi sai Allah sai rasikhuna filmi to za mu aji inji masu masu ɗariƙa tijjani an shiga ba a fita ba a haɗa ta da wata ɗariƙa ba a ziyarar wasu wali sai suka cike ɗariƙa za a kula da sallah za a girma iyaye za a jam'in waziwa za a jam'in zikirin juma ba a shanta ba za ku iya na ba ku ɗariƙa shehu tijjani radiyallahu anhu an gaba ku to Allah ya mana gafara Allah ya mu Allah ya iyaye mu da iyayen mu da mu da mu Allah ya saka shehu mu da alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ke mana mu da addini da mutuncinmu Allah biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم ولي فاتن وامرك والخاتم لما سبق المغضوب عليهم امين اللهم اياك نعبد واياك نستعين الدار العظيم سبحان ربك رب آل المغضوب عليهم الضالين امين اللهم اياك نعبد واياك نستعين a du